الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن السادة التابعين وأئمة المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dibukata disampaikan ya Allah بداية من da amincin ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke zama da sahabi da da mutum ko har da yin zubaina ale kende pate china de zaitun de yardoi kende jale ko ina ko chiwan ko ina bushe ai lida ji ke ya da ran muje ai ne ale ga a da bishe ina ga ni bisa ba zai ce tun daga na'azin cana mawa ne ga sai ce in labin da ne ta ce gaba in sha Allah tun da yi lushi shi zana in sha Allah yinan na da zai wa wasu nala da azin da gobe ne in sha Allah mun ya ci gaba yi da karatu daga littafin ya alwasiyatul kubra ko ar-risalatu al-adawiyya ni shaykhul islam ibn taymiyyah Allah ya yi fara. ne kin da da yake ce na kai da ne ya ta da yi shi gode na ne wannan ba ba sai ki kai da muke to ba nan ga na, ya ci gaba da yana ni ne da ne da ya ya ne la an ce ji ji ne ko kuma la ba da ke ne wa da ga da ne yi kan nan mun ga karatu ta ji wannan in ma ko ka kaci ko kuma ya da ni ko wannan gani bi kuma na ne bi ruwa ne bi da ko a da insha Allah ne ji ji ji ne ya kaida na biyu ba zai yi ta ga jina kuma in Allah jinsu da yake na alamarin karatu ne ta ga takatiya ke wani alfa'an dangane da suna ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da asarin ya sahaba yi da yin ko ta biyu da dangane da asarin ta biyu ne Allah ya tsoro da yana kaida shi ba sai yin da jina za a ce daga yana don da ke wani mawaji daidai dangane da alkur'an dangane da sunne ko kuma wanda ya zuba wannan nan da yi da zancen sai su ma wa'ayi bai lokaci nan yana manya ci gaba ya dangane da karafi daga littafin na wani sha ba ko tarihin littafin nono ya wuce daga nisan ya mambo kun yan kanaka littafin kun wasu alaikum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله الصلاة يسوي تجاري شو يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأظهر قول بنيش وشهر رمضان وشيلاجي وشيل كاتشو ما تجيني بي صافي بني جدا و أوبر 2011 nan duka da ya yi lafiya ne ba ga ya a cikin ba ga gida kafin ne ca tun daga cabayar ramadan ne amma sai shi kawa ca amma yin ce ba sai shi hali zoro na ya da nan ni ka shi ne ya ba ga ya ta ne ya rufe ya fi kudura ya shekul islam shi ne taymiyyah الوصية الكبرى لشيخ الإسلام في تيمية هذا هي أباتا تتعلم شيء وبيان في شيخ الإسلام أبو طيب فإذا العبادة نعم وصية الكبرى وصية تيمية في تيمية رقم jikai da kana شاء الله تعالى ta'ala lokacin da في da maka kafiyar daga ɓata ni tabbata Allah kuma jalita ɓata nan a salatu ya ce ya ni shi ne tabbata a nan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda bai gana da ta ke da tunjiri ke azu fari ya yi yana yi ta ake ne ga alwasiyar kubra na ko a risalatu al'adawiyya ya shekul islam ibn taymiyyah asali littafin na nasihu ne na shekul islam ibn taymiyyah ka yau bayan zai ce da mutumin da ga a shekha dini musafi ibn ismail ibn musa ashari al-hakkari malkanan rahimahullah ta'ala a shekha dini musafi ibn ismail al-hakkari mawuyo wala da sunna mawuyo inda yi mawuyo sun je makaranta ne shi yau kasu nan amma wani ji zuzu sanoni wani ji wani zuzu ko ku zai je wani zuzu wani ji sanoni sun ke ko zuzu na wani ji na uya ke wuji ne mo da je san mace da ne ga akara na ko ji da shuba ko ji da shuba no ji makaranta su ku a ci da shi ko ba lori mai ni ba ga ta yake wuya ne kafin nan man da jina da lizo ne ta ji makanta ya cata guru ne ke je man mu alali ma kafin nan man da izo na wuce a kira na tuta nan ta ji makanta ya nan so ya gozo zo ne ta ji makanta ya ke rijiyar nan ba ne nan mutum na da ya wadda makaranta ya ajibu musafir al'umma wuce ta ciyar wufa ɓaga manyaye wuce ya ku dona yanayi ya ku na wuce nan daga iya ne ya asali kafin na nufin allah ya samu dace شيخ الاسلام ابن تيميه وكان شيخ وكان شيخ علي بن مسافر ابن صخر رجلا صالحا الشيخ علي بن مسافر ɗan tsiyo ne da kirkirar wannan ku a tumarin salihu in tuna suke da kirkirar wannan a tsari yi man fi yi gulu na fi ni da shi mai lami tuna yi da gulu yi a kakuna ya gulu ku bi yi mugani ban kukuri na na yi a na wannan lami tuna na shi wani sai shi gulu وقياس الآيان وصل لك بلوتني في التوفة وقوة صار ذكره في الآفات إذا أدي ابن صالح الأموي أتيت سنوة من دور ولا كنتو وتبعه خلق كثير أما يلاك ودوره نجدان الفورة وجاوز حسن اعتقادهم فيه الحج حتى جعلوا قبلتهم يصلون إليها ثم da shi da ki da ya ce a yi mulusafir na har su babu na a yi mulusafir na sau su kuka baru to za a yi wula ya za a kira a kila da ne ya ji sama iya wani wani na gudu wanda khirarta kun fil akhira a cikin da kake da rabuwa da ya wada aljiyani na hatta ya hulu na alaiha الحافظ ابن كثير البداية ولها في الجرس في 243 ga da hala ila bagdad a shekh habib musafir inda da ke bagdad fashta ma siya bi shekh abdul qadir kafin yin bagdad ne ba ra guda guda shekh abdul qadir jilani alkailani wa shekh wa shekh ahmad ad-dabbas ba ya kuke da guda a shekh ahmad ad-dabbas ne wa shekh aqil al-mabaji wanda shekh aqil al-mabaji wanda da mutata ne su ke da zuwa da na jajjani bana sun sufanci nan sun ban fara da hannun A yi nasu hadisu musafir kun ya ta guji ta gajiruwa wata halla da jebali haka wuce duk da ya faci ne ya haka da wuce da shirin gwamnati cikin wani ya wabana da wani zawo ya sauta zawo mutu caro wata kada alu kulli na yake yake kadan bai ga eh ba shi ga zubu a ti ga ti ne ina ji tuna ce mallalo hatta inda min hu bayyana ru fi duwan kasiran munkara har ila hindiya ka su zalawi ji ji ji ji ji ومنهم من يجعل إلها شريكا أجل أجلين يعمل يوصل عديم الفاتر الأموي لا يتجد يوصل شونا والعياذ بالله وهذا اعتقاد فاحش من أتي الدين الخروج من الدين جملة لا نوم أتواصل مسلم شبهنا وشيء وشيء الإمام الذهبي العبر العبر في خبر من نبر من 4 162 هو جاء صادي في عقيدته تتجاوز الحجة ga da da to a jibin sa su da haji a ki da ciyar manya na da wasu babu da wani biya kafiya tare da yabo ga nan bayan ga mala shehu islam ibn taymiya to ci kali ta kimiyya al wasiyatu kubra na babulu sai da su da da jalali tu ajibu musafir al umawiya mu ce ya ko dari ko ci ala wasu al qur'an ala wasu sunna ala ne atun manhaji as sahaba yanda ta yi ne ai mai kirkishi mace ya ji bayani ya ce addini ya musulunci addini wani da tata ce nan mace ya ji bayani ya tace zai alu sunnati wa jama'a tata ne ya kungiya da shi bid'atin nan a publish hulani da su ne ga aqidatu ahli sunnati wal jama'a wal firqatu najiya da taliki ya shekha tira zaka tiki um ko ba ta ga zamani na ne a ja kanta ta yi mutum ya shaya da littafi ne da kai ga ya ta kuwa ta tun daga martaba masu tafi falalar su kura amma ya zama falalar su muka falalar hutu na a cikin jirin na abu da za ka fi amma sai publish ta littafi ne da su ne na alwasiyar kura. بتعكيد يا علي بن حسن الحنبي الأثري زي يعني ما كان فيها الشيخ محمود بن ناصر الدين الألباني ده بتعكيد نوجينيا مجموع فتاة فولوم 3 بيج 363 لو 430 ومتى يقول مجموعة يا الرسائل الكبرى يا شيخ الإسلامي ابن تيمية يا لوشي أجيالي تاكنا الأتيانا من يعني مع الشيخ الدكتور محمد ثانينا عمر ɓagawa ba ni ta haƙi ya sai ji makaranta shi da general public shi ki ya katsina katsina ke ko amma da ni ta na shi da za ta je kuli na ba ta shi ya zai shi mai kuli ta na shi suku a shi ya wula ta haƙi na lawo ya tare duji ta ba lawa ya publish a ba ni na suna wula ta sai nan wani layi ya nan layi layi na tsohon majinu fatawa yin mutane wani mace da yin tiyana don gani ne yana shekha ne da hassan alhalbi da publish ne kuma dai afta wani ciki ne karshe na da ya ce ko ya zangon da daga ke taimako ya ce ya ji ta ko publish ne wani especially bayan ne ga shekha doktor ثم الثاني وما يدبو سنة nan gane da littafin da ya shahu ba ne shi na kuma ga yi na cece na lafiya da gabaji da maka yi kuskure na da ya ba goyo mai ba da ceci cece yi da da da da da da da da rabi da yamar ne musa na zai ke mukaddima ya da shi ya قال شيخ الإسلام قدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيم من أحمد بن تيمية إلى من يقضي إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين الى السنة والجماعة المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عجيب مسافر الأمم رحمه الله ومن نهى نحوه ووفق وفقهم الله لسلوك سبيله وعانهم على طاعته وطاعة رسوله وجعلهم متصلين بحبه المتين مهتدين لصراط الدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجنبهم طريق آل الضلال والأوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من من الشرعة والمنهاج حتى يكونوا ممن ممن أعظم الله عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة. من من أحمد بن تيمية دقبا أحمد بن تيمية ما معناه كيف تيمية دقبا إلا من يصير إليه da ba da littafin da ya tubuna يعني لأنه تبوني إلى ما يصل إليه هذا الكتاب اللي يعني تعرف لا تبو من المسلمين من المسلمين جونا المنتسبين إلى السنة والجماعة نجي جميل هاي بقى السنة والجماعة المنتمين نجي أمين هاجي بقى إلى جماعة شيخ الجماعة من نيغام العارف لدي يعني عارفين لا العارف يبتلاه ويصل فيه أنا العارف mun shiga tare da ilimi ne ba sai da ji ruwa ne ji zuru eh mutum sai ke tsarauni nígbà àmàlù ìrúgbó tí ẹtí èèmọ̀ tí ẹtí ẹgbẹ́ lókun wọn lókè méjì bàdà jẹ́ àpéjọ òkúrò mọ́tì dáàtì ìkúrú yìí yẹn ní ẹgbẹ́ amuradu kulubi bàtẹ́ yẹ gbẹ̀yì wíwúye ẹni mùsùlùmí ẹni ilé tẹwà dáadáa ló bá tó ìtìlọ tẹwà lẹ́dọ̀ jíjẹ àlejò ẹni tó ìtìlọ wíwúye ẹni mùsùlùmí ìbẹ̀ láàyè ẹni ilé ẹ̀rù dáadáa ló bá tó ìtì wíwúye lóye yẹn lẹ́jọ bẹ́ẹ̀ níwọ̀ dáadáa kò ní ẹni ilé tó tó tó. ẹ̀ma yẹ ẹ̀rọ ìbá yẹn láti tó ìgbé bàbá yẹn lọ́wọ́ náà ìyí ló bẹ alkuduwa zalai zai gishi cile zaje tsayanin abil barakati ne abul barakati na adini musafir adini ne musafir al'ummar yanzu rahima Allah wato ci guyu wa man da ana hawa da dai yana mutu ya kwana wa الله لسلوك سبيله يبقى تشيك تشيك وابي غمره وعانهم على طاعته ومن يبقى تشيك يزالي باتا تشيك yana ينامي تشيك wa ta'ati rasulihi shi mai ke ba da tashi ba tashi ruwa ina ne tuku ciwo sa sallan wa ja'ala hum mu'tasilina bi haddihi al-matin tashi mu ruwa ini se balaji araba se be tashi na mu ta dina de ja de ba wo مثل الذين انعم الله عليهم دا يقول دا يجيك جنيميا من النبيين من النبا وجو والصديقين بغدا كياجي والشهداء بشهداء وجي والصالحين بلا كيرك جينا وجنبهم طريق عالي الضلال ومتي بعد تشي تشي تشي كل النجم يا دمن بي كل يعني وليه وجاتي ومتي بعد ويا بي تشي تشي يا بي كل يا بي كل alkhariji na amma ba haka Allah ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam da jasiya da ga yana so su tura su ji tutu ne min shirati wal min haji shari'a nan min min haji da kun ji Allah ne min shiratan wal min haji hatta ya kunu ala lafi min man azama Allah wa al minna sai da jice ki jini mai ji ko kuya da min mutaba hatu kitabi wa sunna da min al qur'an ganin ni sunna kale da don ya sunna shi kaga ne zaɓe da ajiye ne ɗaya ji mai iya ji da yanayi da ya ba shi ko gama nawa zai da littafi ya ji sai iya littafi shi wasu ne ga ajiyar da sani wa zuwa littafi ne sai ya sai kila da sani ba shi daga da ciya da bizar ga da sani daga da ciya ko فلا جواز في الدنيا وكان واسطية إذا حماس في الدنيا وكان حموية لذلك ذي الدنيا ومتكلم لذلك ذي الدنيا ومتكلم كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقبل أن تعزيز عن جواز اليوم عشان إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز وقبل أن تعزيز ابن باز مثل باز من عبد العزيز بن باز إلى من يصير إليه من جمهوري مثله ويبقى ابن باز ولو بعض الجهود لا فإن تعزيز من المسلمين sauƙi ne ya ba da sai ba da shi irin shi ya mutu da yari gano yadda yadda yanzu makaranta a jini musafi shi manya wajen hajji gina a da hajji kana da ya kuna manya ya kana bilari sai da taimiyya da wale ga hajji musafi al'ummawi sai da taimiyya wala mu bai ko to na hajji musafi zuwa da sufanci da jina a gidu ko a shawale ga ka su fuje marhala jiniya wa gudu da jido yau ko bebe wake ne ga shekul islam ibn taymiya wace mutu ba zuwa zai je lami to adini ne ji makanta adini musafin shi ne kuma wani ba da cewa shi sai su ruwa alaga su ya koyi boro kulina ne ba su ne ya Allah ma da karu sai mun la ya ne Allah wuje ma ne ba je ne ya ka tara ko a tara dunya ya ma ya ni ware zo za ki mu tabbi mai da sai biyan mai ne to ke da daga mini ni mana ce ki ji a gare da da mutu a Qur'ani dan gani ne sunna ibn tayyib assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ba'du فإنا نحمد نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم وأقرب الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفى وأعظمهم عنده درجة محمد عبده محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ابن تيمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين شوتشي برام شوتشي بأنار كل يريد تبتل عليه وبعد bayan nan فإنا نحمد إليكم الله يجيبوك شيء الذي لا إله إلا هو na da zai zaɓi wuta da gaske na sai Allah wuce na wawa lilhamdi ahalu sai shi magugu ya zai zaɓi jiya goya nan wawa ala kulli shayin qadir sai shi maga iko ya jiya dondo wannan alugu yi mai ba da coci an yi tsalli alaƙa ta nabi coci ne ba da coci ja salatu ya da ne karshe wata yi bi wa nabi adam da musa da ya fushi ya da ya da shi bari alu sa sallam wa akramil khalqi ba zai yadda ci wa ga wuce zai fara ga miliyan halitta shi wani alarar da ya bari coci wani wa akramu hukumai zulfa ba zai tabbata ci ganin وأعظمهم عنده درجة بل درجة كما تيتونا محمد لعبده ورسوله أنا محمد لا وجهة وتيتونا صلى الله عليه وعلى آله تيتونا صلاة عليه فدانوجي وصحبه وصحابه وسلم تسليما كثيرا يعني شنو ذكر عليك من يجي sallama zana waya gajiya sai ci ko na ke ja salatu ya alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko shi bayani ga a hadisi mu sa sallam ga hadisi yanzu mago ta bana ce ce ma kana muhammadu ba a alimin jaliku alimin muhammadu sa sallam mun ji ba ba san dole ne wa walakin da kullu khatamun nabiyyi ne a inda yake ce ce mai a alimin jaliku annabi sallallahu alaihi wasallam ya la nabiyya min ba'di aja annabi don da zuman wa ya kuti masjidi wa kuti masjidi ya nubuwa annabi ta zo zuman go mi diga baya wa aja annabi don na dela da wa annabi ta da shi ba ma yi shari'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam la yi la yi da yake da ganin ya alita ba ta da annabi ya ana wala da adam bila min yi mu sai ga adam da ganin wani sani ne النبي صلى الله عليه وسلم هناك له مقام المحمود له تجرى من الليل فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بمقام المحمود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزعم الصالح كان يزعم الجنة ولا وبعد يا أبي هريرة ما النبي صلى وسلم آتي باب الجنة لا يكون صاحب الجنة فيكون الخازن من أنت بل الخازن شعبك وزير فأقول أنا مهم الجاهل عبد مدير ملاك شعبان يقاميك أن لا شعبي أحد قبلك عبد كارك يكون يا رجل وكامل عليه صلى الله عليه وآله wasannan ce mutu layi wani ya a wa kani a ne ka kani a kani a kani a duk za a san da a numa ne zai buga yani ne da ne ba da aka yi waje ba da jama'a ne za a san da ne waje ne zai al'adu masu ne wata rura ki ya haka da ne kan da da ne ne a yi kan ne ba jikin da ba ke yi taimako ko a bai yi sallah ba zuwa ɗaya yi sallah ji ba zuwa ta wa a bai yi sallah ji ke su ba ta wa a nan ya ce a wuce ibrahim a lokacin da na aga da kuwa wata gani mai da ce ke ciyar da kin daga sama yana ke ji gani wani ce amma a luman nan a lokacin sallan da wasu sai ta gani mai da ta ne annabi don da ta ce su zuba jama'in miji amma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ki to ki ga ta shi mata zuman da ga zugu ku shiga salatu ce ci da amin tuni ni tabbata annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ruwan da sahabi in mutum ne ya ga salatu ya annabi ki salatu na ya annabi nini coci ji foro ga ga salatu ya nini inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله فيك قيش وملائكته بملائكته يصلون على النبي إذا صلاة يا نبي يا إلهي إيمان aminci إذا صلاة ko نبي إذا علمت يا نبي كو da صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم ya فوق a salatu يا نبي saboda ka kula cewa na jina sahabe shi ga ni za a rubu ke ya ga kula ku jina a rubu ga ku ya ga da ke ga Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد عليه لو كوني غادي في اللهم يا وجهي صلي على محمد جاء صلاة يا نبي محمد صلى الله عليه وعلى آل محمد مغني عن ابن محمد كما صليت على إبراهيم كما جاء صلاة يا نبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما جاء صلاة يا على إبراهيم إنك حميد مجيد وغير ذلك وغير ذلك اللهم يا وتوكي بارك على محمد جعل بركة يا عبد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد بغنى بجي كما باركت على إبراهيم كما لا البركة كما باركت على إبراهيم كما لا البركة ده على إبراهيم وآل إبراهيم بغنى نبي إبراهيم جلك عليه بجي الإمام أحمد كان الإمام البخاري كان الإمام مسلم كان الإمام أبو داود كان الإمام النسائي كان ابن ماجه هذا هو الرواية الذي بدأ به سيكون الأجرة قال سيجاني صغير رقم يعدي في 4416 volume 2 page 813 لا عديد منه zandon da na ga abin sa sun da kyau maji a salatu ya rija ne wata ciwo tabana limam muhammad to limam tirmidhi sunan numu to limam an-nasai sunan numu ibn hibban wanda al-mustadrak al-hakim قال له لا إن قل لا البخيل من ذكرك عنده فلم يصلي علي يقول تشي رايت على رأس يعني فاصل اللي يكتبه بدا صلاة يعني قال في جامع صغير يا الألباني وكان حديث 2878 volume 1.557 شنو فلا صلاة جي على اليوم زندو نجي لا تبشي دنا ani daga cabar da karshe a majiyar salatu ya rubu a zaga ni da fara ابو حديث يا ابي هريره وابن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما لا الامام الترمذي في ابن ابو هريره لا النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه إذا جاء تبجي لن تشوشي مجلس نتشا ما تتوتيا ولم يصلوا على نبيه أبدا صلاة يا ربها آه، إلا كان لهم جرى إلا فاتين من لا تعطانا لوشي فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له وابطيته جاذب وابطيته فبيعي سيتي فبيعي سيدعني ويانا الباني لك ما عزيز 5607 volume 2 page 981 ai wa zai ba to ne yi waje a salatu ya nabi to an ba ne kenan gwada ashashi da na saki daga hadisi ya wa ilmu fajiru sai jami'u sayyid ya na albani da dutoji 705 rakam ya hadisi 3781 ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallu ala nabiyina sai ya ja salatu ya nabi shi idza zakartu ne ne rakam ne فإنهم قد بعثوا كما بعثت وبنا أتواتك في أتواتك تبنا تنتني كو أشوى عليه غير كسكو بعد ما تباشي ولا عليه بكون رجع صلاة ويرجع صلاة يعني بيتنا لما قالوا لا تعرفني ولا عليه الصلاة والسلام لا تعرفني ليكنا ولا عليه الصلاة هي فما قد تعطوا شو بعد صلاة يا طويلة عليه صلى الله عليه وسلم غدا ذا الدنبو na ga annabi sallah sallah mu ciwo a salati ga wuce ga wuce eh wa su ga wuce ba ga wuce su yi ga wuce haji asara ga wuce maja na kace wuce haji ya haji asara الإمام الترمذي سنن والإمام الحاكم أبو عبد الله متدركوه الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم رجم أنف رجل مترت عنده فلم sanya alayya ورسم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له اي يزعز يمكن ذا وجه هذه اثار وما جاء لك اثار ان تكون هذه ذا وجه ذا رمضان لا بل يعني رمضان هذا هو تشفى ذا وجه هذا اذا تكلت له رمضان هذا تشفى ورغم انف رجل ادرك ادواه عند الكبر فلم يدخل الجنة يتيسى غازو الجزء وكي غاجة سرى غاجة لك بناجو لك عجو هذا كي إذا غاتشي من جوجة أبو كوشيشي ومولو تكريتي وين ده من جوجة جوجة مولو مولو بعد تبعونا تشو فضل دعوة جوجة جنة غاري من جوجة إشياني لك غاجة سرى غاجو وهذا سيجعله صغير volume 1 page 659 وكذا ريسي 351 0 mini fala salatu jiya ne ga da salatu riya ne ce ta da salatu riya wai ali urara uladi daga riwayat al-imam Muhammad مسند ne ga al-imam Muslim sai Muslim ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man salla alayya wahidatan da ne da salatu riya gidan sallallahu alaihi ya ashara ce ta da salatu riya sai jani da rubutu 1088 raka da hadisi 63 package ẹ̀wọ̀n akọ́wọ́ láti ọgbọ́ sójà tó láfihàn nínú saboda alimamu amur sun gare musulmi ne alimamu muslim sai muslimu alimamu tirmidhi su na nuno daga hadisi na biyu rera ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ja alu biyu ta kumbura E, ga nan biye shi kabari wa wala ta ja alu qabri ida sai bai da kabari bai da kabari illa ijiba وصلوا علي فكيف جاء صلاة يبي فإن صلاة وبنى صلاة لي يجي إلى تبلغني حيث كنت بواد السيد هذا سنة يومية يعني بعدوها لي هذا فبقوا أبوه كيف جاء صلاة يعني صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا جاء يوزن مدود page 1211 لك نادي في 7226 tawago ga ba go soja salatu ya ne ya go ga wala salatu je ya ne da ni ajuwa ba da ni da ga ajuwa ba al-imam abu dauda sunan ugo الإمام الترمذي سننه والإمام ابن حبان الحاكم أبو عبد الله مستدرك والإمام البيهقي سننه لذلك إيه فضالة ابن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم nga njo yiri ewu nga jita la nga baajuwa nga baajuwa nga ya yiri tinde kpa fayyar gaji ta halili layi wusu wule wuce abiya wuje bu a to ci wasa na ya alayi wusu daji ya to ci sun bai yi sanya alayi a wuce ja su lati ya biya alayi sallam sallam sun bai yi yadu ubadu ni ba sha a wuce baajuwa gantu su mawuce na dogo a sha alayi ni shi ke ba duwa da cha ba duwe ji tasbihu ji tahalili ji tahamidu ji tamjidu ya tsoki daji ya tsoki daji ya tsoki ko abu tsoki yawa ya agba abu tsoki yawa asili abu tsoki ya ajiye na wani ba ko ba wuce sojoji ya ce salatu ya halayya ba za a kula su jiya ni sa sun da ba zuwa ne wane go za mu tun ji ko za zuwa ba zai kula su jiya rubi an ne wa da ne su ji kiyo su ba go ba da ko ja ni sabi ya la dani volume 1 page 172 ya tabara di 648 ɗaya su ja salatu ya ni sa sallama da ni ne ne zaɓe jiwa a ni sa sallama ta wuce wa ni ya yi عليه صلى الله عليه وسلم يوجد الإمام الطبراني والنبي مداريس أبي بنجاية لا أقول صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه حين يتلو عشرة لأن دول لقد صلاة في يا بن عشر وحين يمسي عشرا يمسي جاء صلاة في أبي اليوسف زبونا أدركته شفاعة يوم القيامة وقتين يا رجل هذا العجب يعني الإمام الألباني لا يسمى حسن لا ده سيزاني صغير فولوم 2 بيج 1088 رقم حديث 6357 أصلاة الجياني ودليل السبب ودليل أنه وجه جيتشوك عفيف يسميه يعني وما تاين يجلس صحيح الإمام أحمد الذي مسنده الإمام البخاري على أدب مسنده الإمام النسائي سننه الحاكم أبو عبد الله المستدرك وده في أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة قال دون هذا صلاة من صلى الله عليه عشر صلوات كيف هذا صلاة من وحتى عنه عشر حتى خطيئات كيف من هذا من بوت يعني بتشين بوت يعي ورفع له عشر درجات كيف من هذا درجة هو ده يقول وهذا هو جاوي صغير

لدى حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة عليها يوم الجمعة إيش يقول يا صلاة الجمعة فالجمعة فإنه ليس ليس يصلي عليه أحد يوم الجمعة بعد أجا صلاة أبي في إيه الجمعة إلا أولدت علي صلاة الله حتى لا صلوا على صلاة من عدها جمعة لأبي فإذا يصلي فول 1 page 263 وكما بيتي وانتو جرؤت فبقول الذي وقاشا باسمه وتكى لا صلاة واحد صلى الله عليه وآله وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأكمل له, وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون سبيل أمة هم خيرها وأقربها على الله وجعلهم أمة وسطا أي عدم الخيار ولذلك جعلهم شهداء الله ولذلك جعلهم شهداء على الناس هداهم لما بعث به رسوله رسوله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله له. إذا كان أما بعد زمان فإن الله بعث محمدا أكيد الله وتعالى صلى الله عليه وسلم بكتب دين الهدى بطوي ودين الحق بأدين دين غير على الدين تبع الدين اللي يوجه لا تستطيع الدين يبني وكل يبني وكفى صادق شهيدا. Me ya ci hakuta, me ya ce وأنزل عليه الكتاب كيف ما يتعب تجيب من رسالة صلى الله عليه وسلم بالحق بجسية مصدقا لما بين يديه يقول هذا في بين تاس يدك على يعني صلى الله عليه من الكتاب من الكتاب جنة لنا عليه لتاسي لما تجيب يعني صلى الله عليه وسلم من الكتاب وجه معنا على القرآن لا شريع لتاس تبعته فيها وأكمل له ولأمته الدين سوتش ما الدين الدين يعني سافر الدين يعني ويجي وأتم عليهم النعمة سوتش ما ونعمة لدى زبيا الأمم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس تاتي مع الأمة لا تدعى الأمة رجع الخير لا لا يا فهم التسليم أمة الأمة الأمة muke da sauti da rigo ba nisa addu'a nisa abu da al'umma addu'a nisa alkiyami wanda khairuha al'umma ne sa sanin na da alkhairi dan fata wa akramuha ala Allah adama da ciwo gaba so ciwo ya ja'ala ummatan wasatan sai ci ma al'umma da shi al'umma ya tata ci nan ayin adlan khiyara al'umma ya adalci mai ga tuta ci nan ولذلك فمات يا جعله شهداء على الناس كيف يقول من لماذا عليه الجريعة تجد هداه الله كيف يقول هداه من باب عسى دي رسوله كيف يقول بابا هي ما كيف يقول تشوت له جميعه بعد من الدين من هي الدين وعلى بشراه لجميع خلقه مولا من الشريع يعلوم يعلوم يعلوم ثم كان جزء خصهم بعد ذلك بما ميزهم كتيا الأمة نتسع بين وعطاكاي وفضلهم كتما يفعل من الشرعة والشريعة والمنهاج بمنهج الذي جعله له لكي لا تشيعه قالوا كتي يا النبي صلى الله عليه وسلم تتجنن ببعضي إنك لتهدي إلى صراط مستقيم وعوض جبا ليكون نورو أما هو ده يبقى في شاد النورو يعدين يبقى ce ta yi ta ci ci da ya وسلم sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya alqur'ani alqur'ani nama to na da littafi ne ne kaji wannan coci ma addini gumiya ne sallallahu alaihi wasallam mu gumiya alumuyi da wanda coci ya yi wa mafi na kudi na ku kuma na ya addini gumiya ya wasu yanka ne su ne mace mani mana da ya zaga yawan zuci na kuma islam madina bai da shi musulunci ya yi addini ya alamu wale ba wannan al'umma ne dai ya yi nan abẹ́lu tó tààjú wà nínú ọ̀rọ̀ tí a kà sáwọ́ ẹgbú rí tẹ̀jìlì méjì ẹ̀ ní àjí anyị àrí ìrẹ́gbẹ̀ òkèlè àrí àmá àlúmẹ́ àníbi sọ́nù láwà nínú àrí ọ̀sọ́lẹ̀ tó anyị ní gúnyà wá ní àlẹ́kẹ́lì kẹ́yìn kẹ́yà àlìkẹ́yà kẹ́yà àyíwá to ya yi ba ta musulunta da yawon shi so musulunci da bukata ya zama su zai da yamma ci kashi don na musulunci ba ba wuta da jinsu guda kuma yi al'umman nan a guda al'umma a zuwa yana a guda al'umma a zuwa ni kwa alkiyani al'umma ya ne sa sannan gajiya gajiya a sai da al'ummar na al'ummata ta ci doro al'ummar na gaji alkhairu ga tsohon ya kuntu khaira ummatin tokhli jatlin na su damuru na bin maroki da kan haunan hannun nuka da rai al'ummar da alkhairu gana ya ji tsoron da tunguri da mai tsawaya ta ci doro al'ummar na al'ummata ta ci doro ka zari ka ja Allah ku ummatan wasafa a ce yi lati da al'ummata ta ci لتكونوا شاهد عن الناس يقول الرسول عليكم شهيدا وعليه الثالث يعني كيف جانب عاجبا ده ده يا جماعة يجي هذا يعود ويا ويا ga ويا wuya ويا ya yi wa muhammadu ne ummatu a nan bai wuri sa sun ganar da al'ummu shi aga àjìrí báyẹ̀ ìwé àwọn àtúntàwọ̀ ààrẹ alani ma ne da abin mu shi da za mu wuce ne ko amma ga alƙura na bayani ke ga abin mun da abin da shi ya da ma shi to in da ga abin ma in jajiya ne ga mu da wuce ne fala ne da wani fala ba fala ba ta ne ga al'umman da dai a ga juriya ta shi ibn azza juriya mun da ya na ba ta ya mu تريد عليه صلى الله عليه وسلم وكيف الصحابي يقول أنتم شهداء الله في الأرض يقول يجيوك في المدينة يكتب ولونه كيف شهدوا ما يعمل صلى الله عليه وسلم شهودا da akwai fiye da akwai buru sau ne ga al'ummar da zai fara lashi

يقال آدم أين الأمة الأمية أين الأمة الأمية نبيها بابا الأمة لا نبي مكة وما بعد دور فنال الآخرين لا يكل شيء جبو أما الأول من لا يزم فارس فارس يعني فلا لا يمغاني فلا لا فلا ما فلا جايو ولم بيج 1143 رقم يعني 67 ولا يهودي ta nasara zina musulmi ba ɗin al'imamu ahmad musnadubu al'imamu bukhari sai bukhari al'imamu muslim sai muslim wa al'imamu nasa sunanubu ba ta gwarza da ya ba hadisi ya biyu rera ga annabi sallallahu alaihi wasallam da nabi akhiruna ya yi ya num ya yi da karshe yau as-sabiquna yawm al-qiyamah mulayi zama fari fari ya ne bi da zan hutu kitaba din kabli da kuma dai yahudu da kata mai ne fure juma ko fure juma za ka ga yahudu ya lagwa so e fure juma ba za ka ga da fara ga lagwa so yahudi ki lagwa so ne ki kai da fara ki lagwa so ne ki kai to ki kyamu su ne da ta fara fure fure juma faktala kusi a kaji yahudi da fara ta sa da kin da ba tiro fa da Allah wala to sai ba da fure juma فالناس لنا في طلب إذا العالم لا فيه اليهود غدا يهود يوسف فيه والنصارى بعد غد النصارى يوسف بعد وكلاري قال له يهود يقول عجيب يا وفي وتجو أفيد نصارى شنو يقول عجيب يا يقول كيف يقول لادي دعوة بابا مسكوا يقول جماعة لا بس تاري تلا بعد أنا لا يقول جماعة يقول فاتي أنا جاي يقول جماعة يقول فاتي يقول لادي wato ta za su yi kayan da ta musu yi uba ta wato ta yi juma ba ne da kemi ne fa fi da lade lade su jin ba na haka ta alumma da alumma ko alumma musulmi ne sai jami'u volume 2 page 1143 na kane a rikin 2752 minifin na al'umman na al'umman na ga a dokun ga alijannabo al'imam ahmad na yi musulmi ne al'imam mutum ne biya sunanu al-imam ibn majah sunan al-bukhari al-imam ibn hibban قال حاكم المستدرك ودقى حديث يا بريدة الإمام الطبراني كي لا يدقى حديث ابن عباس بن مسعود غير حديث موسى العشاري لا النبي صلى الله عليه وسلم الآن الجنة يجري عن الجنة يشيرون ومئة صف صف شتو شاتي شنغاي صف بيان الجنة ثمانون منها من هذه الأمة shi ne kuka yake shi ne ya samari na shi ne ni hago sabu shi ne ni hago ba ta aluman da ba su yi wa harba wula min tsayarin umar sabu shi shi ba na kenan a cikin ta aluman da kenan bai nufin shi a shawa ne ne nufa na aluman na ya duku ga babu aljanna ga da ko jali volume 1 page 495 rakami hadisi 252 mini fana da al'umman na aje da shi mini al'umman na dubu saba'in da alu a janna su fa yana zandoro mini dubu saba'in da na da su kuka ce je za dubu saba'in la ko su kuka haku da aje a janna su fa yana al-imam Muhammad Allah ya musulmi da hadisi Abi Bakar ga hadisi sa sallan wa usidu sab'ina alfan min ummati sai kaza dubu saba'in la biya al'umman ya dukunu da jannata za a lo aljanna bidai hisabi amma a jayi saya wujuhum kalkama sai kana wuce a sai ya wa ga yaso da na talbadin ya shiyar badiri kuluhu ma na kalbi rajulin wahidi ya ba ya ma zai yi wurin ma ne ba ta zuwa yi wa bai sai ya zuba fasta zittu rabbi an zuwa jina wuci ga kwakwakwar biyan wuyi biyan wuyi zai yi alumi da a jami'a haki ga biyan alumi wajen ga haki kaza zagaye ma a kulle wani faɗi ne alfas. So ki yadda zan jefar ni biyu dubu sabaya, ni biyu daga dubu sabaya, ni biyu daga dubu sabaya, ni biyu Ba a tala a wuce a daɗi a tukuna a a gaɗo. A'a jiyaye ba ya. Habiba aiki So Sai kai yaro zan yi wa feshi, two four zero, zan kalli aiki one zero five to ta ji a da alaka general alaka alima muhammadu gobe da alima musulmi da hadisi ya sadu na alayhi sallallahu alaihi wasallam ya sa haitu rabi salasan in bayan wuta da soji shi fa ta ismatai isma ce ta wula za a na wa ila ce ma ni la la'akawai sa ta rabi allah ya lika ummati bi sadar nígbà tó tó ti tó sùgbà nígbà olúmọ yẹn ajá lẹ́ka bẹ́ẹ̀ yàn bí ìdájí mọ eré àga olúmọ àlejò yẹn bá tẹ́jẹ́ kú mọ́ nígbà yà á tún bọ̀ ìlú kẹ̀tì nígbà tá ìyá ajá lẹ́ka náà kó wọ́n àjà sọ̀rọ̀ àlejò àlejò. fáwọn fáwọn ya tó gan ń lálẹ́ láyà. wọ́n sàrẹ́ tuhu an láyé yìí ka ọmọ ti bìlgọ́rọ̀ nke ìbàdàn tó ti tó ti lè ìbàdàn lọ lúgbọ àlúgbọ pátá ìdínú pátá ìyá àlúgbọ bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ àlẹ́ kàkà àti bẹ̀rẹ̀ ọ̀nà ìgbà ìlú alájínú ọmọ sọ̀tún wọ́gbọ̀ ọjà tí wọ́n yà lúgbọ yẹn fa àfààní àti kí á lè ya wọ́n fà á tó alẹ́ ìjà alàbà àtọ́ ìbẹ̀rẹ̀ yẹtù ẹni tó ìbàdàn yẹn ọmọ náà náà kàn àṣà wà yẹn àlejò wà àlẹ́ ko alherin dole wa jaji jiya a nabi dole a sai nafsi nafsi nafsi ko amma a nabi sa sallan da fa kada a sai ummaki ummaki ba rumoji da ba rumoji da ga da sallan wani ya da بعد فنجان صغير volume 1 page 672 وكما حديث 359 من فلا يعلم أن وصواف لا جدين ملونه كده تجد عن جدين ملونه كده ne da kaka yi ugwe mu magaji a ku mala lutuwa ne ko kuskure ne da kaka jina ko da shi da wa jina ba ka tafi kan fawo jini da aluman ma ga ibn ya wa na sunan wa ma ba ta kullu kubra daga hadisi ya bi rera ga abin ta su yin Allah hakika so ci tajawaza li ummati amma to su su bi su bi sai ne ya ni mun da ba da mu eh da kawai la ga wala ga ta ba ni da su ba ma lam ta'mal aw tatakallam bihi ko da la to ni ko ci gaskiya nan to amma tukuri duwa ne ya ga ya baka da su ko fauli ayi ya jani sahih volume 1 page 357 daga na hadisi 1729 bilifai na al'umman na wato ta al'umman na wanda da afuwar juma al'umma muslim gurza ya su muslim al'umma na sayi da da sai ta ji ma laji da shi kami na yahudi da sai ta ji ma laji hayo fa kana lil yahudi yawm sabt yahudi shi da wasu fasiri ka da lil nasara yawm al ahad da fara shi musu da wasu sai na ne فجاء الله جناته شيء مسلمين الذي يعني ما أبي صلى الله عليه فأدان الله اليوم جمعته شيء بدا في جمعة فجعل الله جمعة والسبت والأحد كيف صلاة الجمعة حسبي لادي وكذلك هم تم لنا يوم القيامة أتيا علي أمجي ونصارجي أعلم لطيف والي نار الآخرين من آل الدنيا لا يلقى الشيء جروب والأولون يوم القيامة لما ذا إقامة فاري فاري سيادي المقضي لهم قبل الخلائق لما ذا كسا كي هذه كاجا كسا كي هذا يكينا فذا دا سيجاني صغير volume 1 page 234 لك جاء ريتي 1017 الأمة نبادر واجلا لا تكيلا ديرا كيركي جسمه الإمام مسلم ولدي فمسلمه الإمام الترمذي سننه ابن ماجه سننه حديث يا ثوبان لا النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إذا جاء كتاب وأتاكي قسكيو من يعلم يومه لا يدرون من خزن لكم يجعل يا أبا عشان لا أقوم بعدها لا بدور حتى يأتي أمر الله وكذلك هل كفلوا باليوم شهداء الإسلام الدين مينو a ne ba ne wani yayin jabi na shi na abin na gaskiya ya ta na gina ya ta wani har yanzu wani ranar ka su ta shi da yi ba shi ne sai jani volume 2 page 1219 ya kan yi hadisi 7289 aluman na mini falalin wa aluma alim sa sun ma ji ba ta ga aji ta ce yanzu ba yi ga malam ibn abi asim ila da kitabu sunna da hadisi ya nasu ga annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah shi ka ki kad ajara ummati an tashtami ala dalalati ke ta al'umma da tana da na ga ni gudu ke dole sai jani as-sahih volume 1 2 3 7 waka da hadisi 1786 mu da ba ta wuce بيان بيان جيتي قال ما يعني ما يعني صلى الله عليه وآله وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية وجيتي الوقت الأول مثل أصول الإيمان وأعلاها وأفضلها هو التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى يا أيها يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون قال يا كذا يا أبا shekul islami yin ke biya wa ga yani ga ilimi mana sai ki biya ruman nan wa shari'a la ya ko ilimi mana sai ki biya ruman nan wa min haji la ya ilimi mana sai ki biya ruman nan wa ni duniya ilimi mana sai ki biya ni nan sai ta yi mula da yazo baya ilimi mana sai ki biya addinin nan wa koyar goron lawa ko ni ke sai ya ke jin bayan da wato ya shari'a da min haji su ni ne ko kan awo da yana fari مثل وصول النبا الفجر وجوه إيمان وعلاها فلما لا تجد منهم في الإيمان باطلا وأفضلها وكده فلا جنى هو توحيد الله التوحيدية هو شهادة أن لا إله إلا الله لا يدعي الرجال الإنسان وواجبه تابع نفسنا سي الله كما قال تعالى جل شك لكن يدعون وما أرسلنا من قبلك إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول أنا تكلم وليس لك إلا wani ilimi illa ba da ya ji wayi an da ruda ila ila da ya ke tsewa jin mutu ya daga tsena sai yi sarki da jibu ta ji allah da kala ta sai ce na tuna nan wani kan da asina fi kulle umarci da al'ummar don zoriya cikin kudafiya أن يعبدوا الله موسى تايفيكي واجتنبوا الطاغوت أما لا يعلمني بالطاغوت وقال تعالى تسلت مجال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا زيكي تتوكا لولي يتتيجي ولدنك كابو أجعلنا من دون الرحمن آلي هتا آلهة يؤمنون هذه ظلت دبنا عجلوا تايا وما يجرى مرة وقال تعالى قتل شرع لكم من الدين قتل شرع دي أيضا دين ولكن شرع وشو ما وصى به نوحا إلى نبي نوح وفي وصيت الجبل والذي أوحينا إليك بين جوال بي أواني صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم بين إلى جانب إبراهيم وصيتنا وموسى جانب موسى وعيسى جانب عيسى أن أقيم الدين يا دين تبكني ولا تتفرق في شيء ما ذكر فعلى العزيز فعليك عليك من العزيز في وجهه وقال تعالى فتل أكلنا يا أيها الرسول يا تتجي كلوا من الطيبات يجدك يا وعندي جو وعملوا صالحا وبيروا في تلك تريد ما تعمل إلى عليم لكن نبعث لمسجد إليه وإن هذه أمتكم أمة واحدة قالوا إنما علوم أنه وأنا ربكم تقول ثم جاء الصوت سنوي فبقى يصلي صوت أصولها الإيمان يعني لا تجمعه من التوحيد kici tauhidi ba ga yi kiyo la ilaha illallah ina da ya zuwa da ya la ilaha illallah eh wucin hmm? da ya kiyo yana zalimai ina eh ina da da ya kiyo la ilaha illallah eh gani

بين الله عجز وعدون كاذب فينا في الله كو نبيه ويلاتي على كان لا إله إلا الله لا نسي لا إثبات نسي من يا إثبات ويتبتر ونسي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولله ينبغي لنفي إثبات يقول هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعليكم أن يعبد الله نفي إثبات واجتنبوا الطاغوت نزيه نزيه نزيه فإنهم عدو لي نزيه نزيه إلا رب العالمين نزيه إثبات أشوى يوجد وجد دورة لله إلا ولكي ولبكاء دورة كانوا لا نزيه وإثباته نزيه كوي يسويه إثباته كوي يسويه فهو لجميع لا وجد لا وجد ebe ya tashi فضل فلا لا إله إلا الله في فلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يكبرت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا جميعا على كل كلمة حبل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا لا يجي أعتبروا فالجيال لا إلا مشي إلا بالحق لهم يعلمون إذا يستيقن لا يجري كثيرا أبدين بلنا لا إله إلا الله لا يعني حتى لكن من جاء بالحق مثل العدل في كيكي هو خير منها وعجير جاء الخير يكون وهم من صدع يوم إذن آمنين فمن مقعد يقوى بسهود بسهود يا يعني لا إله إلا الله لا ينعمل بقى سهول وفارك يعني لا إله إلا الله لا ينعمل لا ينعمل قاعدة وزن وشعبت aljanna wani wani muna rubi ga manka da su kalali kana da ne ga kashi da ya Allah wa da la ilaha illallah ne la ka tirje muslimiyo kunu la ilaha illallah su ne da la ilaha illallah da da la ilaha illallah na zikiri ne da fa la zana kullu zikiri la ilaha illallah ko a ne da kalmar da ga ba da ne guri سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله من أنه قال هو اله إلا إلا وعشيك الله شروط لا إله إلا الله في شروط لا إله إلا الله العلم والإسلام بكده الإخلاص الانقياد بكده

وهو يقول لا مشهد بالحج هو يا لا كلمة تقوى وألزم بالكلمة التقوى وكان حق بها وعنها لا إله إلا الله لكي حبل الله يبوع تصلوا لحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا اله الا الله كلمه الله يبو كلمه كلمه الله هي الدنيا لا اله الا الله مفتاح الجنه هي كل الجنه بنجتمي مسلم لا اله الا الله yawan yawa ce da bai ce la ilaha illallah wajen bukata wajen iradi la ilaha illallah

sai inna wa kuwa ta wani wani na biyu da ya fi mu yawa da kiyar ya ji a baro ko da ce a baro yana alu na jigar ka baro yana wukiya wa mahazufu da kadiru ana ga alama Allah yau da kiyar hakun gaskiyar mana la ilaha ko a jirsaci da gona hakkun ya gaskiya illallah sai sai ci a ga babu ya dage kan yi mai hakkun ya da yau a ga yanzu da gaba sai ce lafi daga zalika biya da lawuran hakku wa annan ma ya fi na yin biyu da yi huwal ba ke kone sai su rai ya ce gaskiya zai shi ya dage yi ta wasu mai sai ta nan karbi na yau yau ko yau ya iraji mabani walo ya ji jinka yi da yin la ila ila la a ga yin zo ran shi ene ti se kan ene ti se kuskure ana a je ka yi razu yin la ilaha illallah da ba tuwo a ga la ilaha la la to yusu ilaha ti yusu ki yusu yalla a ga to khabaru ma'ruf ta mu. mawjudun jabu sai ko aje ko da na sai allah ya fi goyi goro gai sa ya wuce guda Allah ba ne jiga da ya ni da ke ji bukatu ne ga la ilaha illa Allah bukatu wa ki la ilaha illa Allah ki la ilaha illa Allah shi wa la ilaha illa Allah ki wa la ilaha illa Allah bi ma anzala Allah wa la ilaha إلا الله يعني. الارتزاء بالدين وفي تستعمل يا ديني كل هذه الله وآياته لكل تستعملون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولا لا إله إلا الله وذا هو لك وين أن تشر يا دنيا ولا لا إله إلا الله وذا والذين كفروا عما أولهم مولدوا وإن كره daidai wanda da wa da yanda ila illa Allah to ke da bukata ya muktadu ya tiji muktadu ya da shi da shi da shi lamba la ya sa ko bano kashi wa da ga alkhawf da su arjau ibba addu'a addu'a at-tawakkul wannan wato sai ki an ragabatu da so ki fata kirke so ba za alkhairu da sai ki al-inabatu da ba sai ki ar-ruku'u da ruku as-sujud da sujada as-salatu da sallah al-qiyam da qiyam al-layl ko qira'atu al-qur'an wa al-qur'an birrul walidayn al'ikbatu al'isanu a takwa fata da limar da ibada shi nan da mai fata da ya to la ilaha illallah wa gaidi la ilaha wa keji ke lukun da shi a cikin je ɗaya shi dabo da shi ne yadda la ilaha illallah wa da ba wani jiya da wani kogo kuma ko bale ma'afi da ka bayar shi biyan da ni mai yawon a yi ba ci ki arkani laye laye laye ta ci ki shiru sai laye laye illallahu ni ci ki kiro cici kiyo kishiru da la ilaha illallah mutuwayi ki mutabbiya da la ilaha illallah mutuwa ba ki lawaki da yake la ilaha illallah ya da kiyo fadailu duka ta ga jikin ki fadailu la ilaha illallah eh shi ne kin ko ne ko gina ba to ga wa ga ce la ilaha illallah ugo din dole bin go ugo ya ga kana bayani ga ga ce la ilaha illallah da wa bayan kuma yi Allah ya samu تأتي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوجي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني أجا تتنجور لي تتكاني ولا إلا فاتيه لا وايجي وقال جبوتا أجا تنجور لي جبوتا بيقول سيني تسر ما جبوتا يعني إذا قلت جبوتا يعني نبي جبوتا جبوتا جبوتا annabi isa ne ya abu da ya ta yi kitaba wani alani nabiya wani alani mubarakan aina ma kun kuwa ya tsari bi salati wa zakati ma dun tu hali wuji ba ko biyo sai ta lita ki ci bayani sai ta lila shi alibi sai kuma bila sai ba albarka da nan dole ne ni ga da nan sai kuma jiyo sai da sallah sai kuma jiyo sai kuma ne da zakat hada to ga yi ga ta rayuwa ne a sha da yake ce mu ta ga cika mu ta ga cika wala ba ba'athna fi kulli ummatin rasula sai ta ci da ta umman gondo aji budu Allah gaji buta ya ce ce wani tani buta muta ma lafiya ga ne ne ta gobe aji budu la layi su ba ta ko wani tani buta mutu layi kiyo layi nasiya to ke ta muto تاريخ لا جاء طاووس ليري أما تاريخ لي مشهور ب وشوف كيف ولم لا تاريخ لي بقيد جنبي بنظام الوطن الرب العالمين لا تاريخ لي كل ما تجاوز هذه الأبد حتى جنوب معبود أو بقى ولكن هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي تتعلق بها fare nan nan ya tauhidi a da ta ji bayani ne shi ya ga wuce shi da ko kalilu bane iblis shaitan ya baki da ta abin shaitan da shaitan da kana bin rahman ya fiya daban ajin da shaitan da shaitan da shaitan shaitan ya ba shaitan ne to shi daga din kalmi annabi hadi ne ya da ya ko الله عليك ألا تعبد الشيطان بيجي يا جاي يعني بيقول الشيطان ما عنده شكر إلا ولكم عدوهم يبين ما تدري يعني من الشيخ يطلع أبوه تجوز بيجي الساحر بلا يجتير هنا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر أليس ما عنده كافي كان ما كان يعني كافي يعلمون الناس الشبع على سبيل الله politician samu tuyo alkahin wacce daga mataci buji da yake ne gango wacce magana ne alhali mataci ya ko ma ta zai nasu ma za ta fi da gadan su na ɗaya rayu suna ko ma ta zai nasu ne ayi arzikin ta ki na ɗaya zama ya da kira wacce ma zai wuce ba ya hannu yana da yi wani ya bayani da ba ya yi ya yana da shi ta wuce shi zanega ti bu zanega ki zanega da ti bu ta ya wani wuce wuce ci ta ku ki ta ci ma ka ni ba shari ayyuti Allah kitabahu wal hukma wal nubuwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولا تكونوا الذي بما كنتم تعلمون من الكتاب بما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي يأمركم من كل باب أنتم مسلمون ما كان لبشر وعد هذا وعنجا أن يؤتيه الله نصرة بتاعت العيو أن يؤتيه الله الكتابة بجي أن تأتي له الحكمة شيء والنبوة شيء ثم يقول الله تعالى لا يكون عبادا يلك بجبوتها آه،, آه ولكن كنتم من الظالمين بما كنتم تعلمون من الكتاب karatu fadrusu wala ya zura ma ba ke ji koro an tattaka zai malaika ta ga da na malaika je na wanda bi ne biya duk ya ba ba na rai ke jogai a duk da aya a duk da su a kana da ke tsoro ka bi ba da ina su su da ne musulmi shi a ne da wando ne ya da ya ga duk da ne kishi ka yiri yiri ma ko يوصل ده مش ده اللي عايزين بتاع الله عليه وسلم انا ربكم فلان تيجي يطلع وتجور الحاكم بغير ما انزل الله لا يجي موسى لا يجي ما كنت بينون تسجن الحاكم الجائر قال يبدا زي تيجي يطلع وتجور تصفيل ده وده كفر اكبر وكفر اصغر كفر قتل إذا جاد المسجد إذا قتل إذا جاد المسجد شو الحاكم بيقول ما ذا لا ولا بعد المسجد يقول تعطيه شيء يعني تجاوز من أرسلنا من قبلك من رسولنا يبقى يسير ذي تكون تعليه إيه ونبي يتجيه وسط أجعلنا نبني رحمن آدي أسد dole ne har da zamu fito banda sura ta da hadisi da ce ce na kuma shari'a na kuma ne jini ma ya sabi ni nuhan ce ce shari'a na da hadisi ya yi ki shari'a wuce addinin da ga hadisi ne wajibi ko ki a jama'a ne والذي أوحينا إليك الغيب جوائي وعليك الحمد وما وصينا به إبراهيم لما يجعل إبراهيم وصيته وموسى لما يجعل موسى وصيته wa ayyuka da mai yaji hari da isa wasu ce an a kai mun dina ya addinin kurutu wala ta tasarra ku fi da ga kake kire da addinin kuma da la da kire kire ce ce wala ta da ta da ya da ayu eh, ga da gomi da goshi mo eh ga ce ne ba mu ko ya gaji wasu wajen da shi ma ya gaji kiyayya da da shi ma kata nasara na kyau shi yana Allah ya ga Allah ya ga nasara na alhamdulillah sai da ja shi shi ce ta ga al'ummar da zuwa wa Allah ya yi gudu da wata wahida a duniya da abin da zuwa ba da rabu ku samu ne ko da kan ce ce ba da rabu ku tattaku ne mai ce ce ne ya yi ya su nawa ta ji a nisa a sallar shi a za a cewa shi ba kuma cikin ta nufi da guda biya da umurkin don ne za a je koyo abi an za isu ne ga sai ta tu to ni ne sai ta tu to ko ko ko ne sha ne ga nan ba da za a da ku ya kida shi har sun shi a ce da kai wani rubutu na kala ẹwà ẹrù ṣìlẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ ní ìlàgbára na ìyàtàlẹ́ ìlú máa gbé gbọ́wà ba ìlàgbára ìlàjẹ́ wa. ẹrù ṣíṣe wọn ni yámọ́sáwó ta ẹ̀ lórí àbọ̀ ìgbọ́ tàkà ní àyíká yẹn ẹwà ẹgbẹ́ tí ibo yẹn náà gẹ́gà ní gbẹ́gbẹ́gbẹ́ máa la fáìlì ìpínlẹ̀ bíyà. coci ga yayuwa rasulu ya yi tuci shi kuma nuna sauyi da ke yi da bayan wani shi ko wa a mabu salihan da daga tuci shi yanzu da mata mabu wa ali ko kuma ne yi nuna mutum yi ne yana yi da mutum da ta rasu da nuna da na nuna nuna da an da rabbuku ne kuma ga yi coci wa bigaya ne. insha Allah ta'ala ta zaba da yana kafin yi ne bari za a ji dole da coci ya rabu na rabu bari za a biki na bari za a kuskure na bari za a ji bana bari za a kawo ike mutunci da dole yanzu makaranta ne dole ne na yashi shi ne ya rabu coci ya fadi ne ya rabu coci ya fadi ne وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بتانا ہوں گا ان کا مہینے کچھ مہنگائی کو میں بھی بیان نہیں چاہیے یہ بدل گیا کبیاں مزید نمجیے yayin da ya farko inda manta littafi a yi na shekar islam ibn taymiya na wuri fara nauyi da wani yin kaifiya in ma'ana ke nuna ne ba ka littafi ka ko kuma risala ko dai wasiyar ya ni zake nuna ne ta su da ma'ana halattun da ya ta littafi ne mai wani da mini kayi da yawa a sabatu yau littafi kan nura za a kako littafi ko risala ni yana za a kayi da ma'ana da ya wani haja ce wuce don gani da ke yiwu bismillahi rahmanu rahim ne da ma ya ce wa tsaye da ya fi kan zagan jafara su yana nufi muhammad ke da gbogbo àti máa da yawa àmì ìṣubú náà lè wá lẹ́lẹ̀ a gánú ìtọ́ta àbí ìtọ́lẹ̀ yìí lọ́nà ko har hàbí kuma na lokacin ciki na to a daga yana ake rubo kayi wani gaskiya daga da abu makanta ba da yau karatu ya addini na kan doro a ga wuza a daga a wuce da wa kan ta fi kana labuda ya wuce a wani an yi rawan zai yi a gwani da zuce wani na wa da kasa wasiya na ko ya wa wasiya ngo ya re do akane lo ke wala do mufro na ada birin ne bi ne daga cha da dulan cha ga ne bi ke go sun lo sai ki bi dole ne ko ya ko ki mutu ka ba ba salatu na wajiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kuma والے گا بابو دے منا طلاق ہوا اور غزنی وہ لکھل میں اب ماں باپ بھی سن ان دو نگر کیا اے دو دی دیوان اے دو نگر کیا انہوں نے علیہ کشی اور اسلام کی بھی سنجان جو دیوان اے کیا سیرنا پوچھے ہم مکم بھی گا اچھی تو في لتاكي مجاهدين مجيبي ثم ويتك بجيتنا الشيخ عثمان بن فوزنا عليه كريم وأن بعد عشاء نزول فلنسا قدام لتاكي كتاب بركانا kuma a daga wata littafin da suna Usman Usman Odio shi ne wani da warka ke gutar gumi ila amma duk da haka wani langura na kai wani kuka tsara da tsarin nan gane ga biyu. wala wala wala wata ranar da sun lai kirki wala ji wata waya kirki da mai wala salatu ni na muhammad sallallahu alaihi wasallam kan gadanci da ta zo da yake kalma ya amma ba da amma ba da zabi da ya da na mun dole da kai gawa da na shi kan ga mu dubi bayanin shi ina ma karshe wa da ga mace yi su fi dangane da kai a salatu jiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimu alaihi ne ya bashi nagala wato man ci bayanin ya fara la ya salatu ne zahiya nabi muhammad na sallallahu alaihi wa sallam dan wani bi to annabawa na jike ne alaihi mun ya da ya da sai ji bayani a ga annabi muhammad zai ci ya salatu dan ganga salamu ya kawai bal annabawa na jike ne ya ba yi assalamu alaihi ne da sai wani ya ji bijani da wani ke wani malla hadisi da yayi daga kan ya abata daga aljami'u asadi ah, ko aljami'u sai ya lobe ke annabi muhammad ga ya ta ji to a salatu ya to annabawa na ji shi ne gona e tun ga tun wato makin gona a tun tun a tawa ne ga yan gona ga yi yayi tun ya alamar shi bai bar alaikum ga min ya dalilin man na jelaji hujja na gan sai ta ga salamun ala kewa ala ibrahim salamun ala da kai mu je kai annabawa ji kai na ko alaihi salam ga ga sai ki amfani da yawa lalle wuce to hujja ma ga hujja to amma to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne gan mutu hujja ga mutu ke la ne musulunci da na alaihi ga asawa idu ku bi da hiji da amfani da ba guba na. no alaihi ga ni ne ne fa ga idan kalin la ya abun no alaihi ga man bi bayani ya yi kidin sahaba ya ji alin muhammadu da ga kyaya ji a salatu ji na ma ne ga alin muhammadu wa a salatu ya da na a ji a salatu ji na a tawa ne ga yi mazu na karatu na alin muhammadu nuna ngu goyi yan lan yana ya lamitu rayuwa yi gobe ne wani bala ne zan da titi bo ga ga ga salatu na alin muhammadu nuna da na a yi ne ga za a a ji salatu na kama kama ga ga tiwo na kama a yi ne ga kin da alin ga kama sallaita alaihi ko kama barakta

daga na mai yan gwani ga yaji bauta sai ki gwata ya ni muhammadu na ba sa kama kama na gwani sai sai ki kati gwada wani daga na kama na ga ayi wanzu ya yau dan do ne le nun bin ci kai ga ake ga kama na na ne ga zan mai zuba gangani bi musulunci so da ya ci miliki ya gangani da ne ya sai amfani gangani da alfazi irin na ki ya duba ya ce ya balaga ya tunanin muhammadu nama sai shi gwani a ne ga miji bayan da man na da ya gobe ki bare da hankali bina a mulabi ga annabi muhammad ga bandu me ga da nay fi ja salatu yawo salatu nay ga na a laube wuya yawo na fulin nan je gwan wani wuta wani ga annabi muhammad la ja ja la ya ina ne ga mutu da boye ja fa ni bin ne a disiri na jiga ngangala ki ga ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni da raibo a a sai ki riga ya ga ya alqur'ani annabi muhammad ya kuma yayi labari sahaba na jimalin rayuwa ke ba duniya a yayi labari ya tafi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ajali na to ale ga ajalin nan gida na wuce ce ce yayi ya so gaski ne so da yaki ya gwa wuyo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ji ajali wani na ma ale ga salatu ne da wuyan yuna en yuna alaman da ki bugun kayan na kafe ci zai ga kewa a wani kewa zai zaga yau na ji bal a ayahun inda rabi wani inda rabi na yi ko ya fi ci wuce dai rayuwa yi jina yi ifi ba kuma ba da na na ya zu rayuwa na bani to wale ga ga miji alif muhammad miji ya zo na fi da shi ban da ciwo a garin mai cinye na je da zabe ne bayani wani mai cinye na ina na kawai ilimin kewa sifu yonya sai ce lati da zan kewa bale ga yin tace nan ga karsho nan bai man na farara da tinya aluma ya annabi Muhammad yo sallallahu alaihi wasallam har ma alaihi ga wannan labi ga sai ki ga da zake yo a sabawun al na yi gaga da aljanna kuma na kun sosai da azuwa ne ke na yi wa yi da hisabin yi ba biya ba ga ga zan wa daga wani lafa ziyada da nan yawa ke biya biya na bi wabi wani rubiya wani make biyu ta yi ba zai yi biya abu na anabi muhammadu mutum zan na jiyare mutum ya ga zaye zaye da kama jayo zan na jabe a lo aljanna ma a yi da hisabi a arma ko kuma sana ji kan nonga be wa bibi sai sai ta to Allah ke ho eza ke ho sabuna alfa ke Allah za zenin du ni zanna Allah wa Allah za sabuna alfa Allah ga da dena dole annabi Muhammadu tun zanna ya sai dai zanna annabi sai kai ba ta ke kasha na wale ga ukasha ba ga annabi ga tulan ake yin ba wa yanga mun wada annabi dubu ya yawon sai tulan mun dan ya bu annabi magaga an taminu mu male za nake din nake sun baki be ga ke yo annabi bo ya wala annabi gan o ka shar da ya shi ni ba ta annabi tun dan da ya kira ke lagan na nabi e eh, zau ga be ga ga waya wa ga ga waya da ku da aya ta aljanna har mai la iman diga lalle e eh, wa ga ila da ti wa ga to da annabi Muhammadu tun dan nahiya so biya ci dalilu yo dana ki de yo a ta me da turo na annabi la yi ina zango dúdú ló tún. yatuna mai yadu na wani daidai da ke na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga jin jike ba gangani da sahabu ji na kuma na lai ga na gai wanzu kin da annabi su ga hadisi ne da ga ni na dai wanzu kuma na kan ga ga alumu shi ga ga kere kere na ga illa ke wasu da ga tati na ta tin boyi nan na gangani da sahabu ji na kuma lai kila shaji wa ga ina sahaba ji ku ki Allah Allah Allah Allah ke ba biyu a yi ji da ne ga ga ko na da annabi ko juye he da yawan ga yawan ga wuri jiji kaza a'a a ne ga na ni gama ce na ya balo suna sai na so annabi muhammadu su ga ji famba gangani da sahabu shi ne bana ji ga na ji mu wuya ya kame na mu bi ke mu sai ki to mu fata ga da ke mu na gama zambura ta zai bana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yahu nuke na sai ci mara ya galali tun kamin wani da banzan wani abin na ne kuma ta nima shi ne a sawa ne ganin dora da gai ma kuma ya ci gobe sai ke mo a zai gai yadda dalla ba sun zaci kayan kin na kulu ba ba lai gai koyo na ya ke saki da kuma annabi muhammadu duba na ya baga allahu la yi dai da gangani la yi cewa da yanzu na annabi muhammadu zaki ji ne ya ba mun ba ne ga da shi na musa da yau ga fara wassalamu alaikum wa rahmatullah sai ya dai da dina dari orang itu adalah ini yang di asal dia akan kami dulu nama teman ini. Baik orang ini ini itu itu ini ini ini ada tu ini ini ada tu yang kita perlu. Jadi ini خلقه كلام رحمه الله àlébàáwò ẹ̀bọ̀ tó ti lá ẹ̀bọ̀ ṣiṣẹ́ sí ìtọ́ àwọn ìjọba yóò tẹ̀lé àbẹ́tẹ̀lá wọ̀nyí ṣé bá ṣe ṣé mẹ́yẹ̀ ṣé mẹ́yẹ̀ ṣé gbogbo gbajúmẹ̀ ńlá kiri gbajúmẹ̀ ńlá kiri àdìgbẹ́. àṣìṣẹ́bà wọ́n lé yàrá tí omi ló bẹ̀rẹ̀ náà ní ní máa gàgbọ́n ya ìyẹn ba tìbà ọ̀dẹ̀ àyẹ̀wò tó yìí. ní ìbàtí wàyé gómìnà na biyu ɗayan kugoro kira musulmi na washi da ya rino sa ta ga wani wani to ga da da nan na ganga ce ga ga da mai sai ki ko a ce ji ta mu bi ayan sai ki nan a biya biya da ba ba ta ga ce ga da zuwa gida na ku ana mai ni an Da ke wurin ɗalibai ga jula ga ba za ci wani wane da fuka wa malikiya shi a da tsanani ya ganda sarari da zandoro da zai da alƙur'ani ta suna alayi kwa salatu jihadi ko ya nyinye kwa wuye nan da dide nan da alawa wa alawa da da dide amma da wani wani ke shi da wani wani ke shi da shi ke shi kuma wani da alkhairi ga wani a tsere wato daga wancan ga wani ya ga shi wato da a ta ba da yake a ce wani da ko wa da salatu hali yake واجه ثلاثة هذه الجهة ولاني قالوا لا ثلاثة جهة ليس أتم بالنسبة للمجموعة جهة ثلاثة يعني يكون قد شيء بعد يميش ولم يكن لا ولا فعل في فن ثلاثة وقتنا من المحمد سلم يعني يوم القيم وعبد الله قالوا لا ثلاثة جهة ليس سلم بالنسبه للمجموعه يبتغى يجريش ko tare ga yadda shi bai nun adabu shi wani shi mura'atin dan tuni ko yadda general na da ta wani ba san da wani bidiyo sai da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba ni sallallahu sallallahu ko ya ce wani daga yamma tana ta so ya ji a shaɗa wanda da wanda da ya ji na ta yamma da